Thank you.

ana fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya haske cikin kabarinsa ya ta masa kurakuransa ayyukan da Allah ya datar da shi na jihadi ya ɗaki ilimi ya a duniya Allah ya karba kuma Allah ya samu cika da imani ah, Allah madaukakin sarki yana cewa in kulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu bayan Allah madaukakin sarki ya dan tuntuno mana bayani kaɗan. kan annabi adam alaihi salam sai ya dace da babu cikin bayaninsa gwagwarmayan da ya yi da shiɗar da kuma yadda aka yi maka gangaro daga sama zuwa wannan doron ƙasa Allah ya ce wa ikulna lil mala'ika isjudu li adam ka tuna yayin da muka ce da mala'iku ku yi sujjadan bai girma ga annabi adam alaihi salam cewa marhaba ika tisjudu li adam Allah yana magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka lokacin da muka ce da mala'iku baki bayan su usjudu li adam ku yi sujjadan ban girma ga Annabi Adam alaihi salam irin wannan sujjada din ce ta girmamawa ba sujjada ce ta ibada ba irin wannan sujjadar ba a wa ɗan adam sujjada ta ibada ba a wa ɗan adam kuma irin wannan sujjadar a shari'ar su ta halarta amma mu a shari'ar mu ta halarta ba sujjada ainihin sujjada mutum ya dosa dan sa a ƙasa wannan bai halarta ba sai ga Allah subhanahu wa ta'ala a kowace shari'a shi sa Allah madaukakin sarki ke cewa Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratu al-jin wa annahu lamma qama abdu wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allah ahada wa anna al-masajida lillahi wato tafsiri ne guda biyu a cikin wannan aya tafsiri na farko dukkan masallatai na Allah ne ba a bautan kowa a cikin masallatai sai ce ga Allah subhanahu wataala tafsiri na biyu da aka karbo daga Sa'id ibn Jubair almajirin Abdullah ibn Abbas ya karbo daga Abdullah ibn Abbas yake cewa masaji masajida lillahi al da anan jam'i ne na masjid ba jam'i ne na masjid ba idan ka ce jam'i ne na masjid ma'ana gabban sujjada baki daya na Allah ne saboda haka ba a amfani da su wajen bauta kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma gabbai na sujjada guda bakwai ne kamar da yazo cikin hadisin yake sallallahu alaihi wasallam yana cewa umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum an umarce ni da na sujjada akan gabbai guda bakwai yayin ishara yace goshin sa yayin ishara da sa a haɗe guda ɗaya kenan kafin hannaye guda biyu uku kenan kan gwiwoyi guda biyu biyar kenan a yatsun kafa guda biyu bakwai kenan to wa'annan gabbai guda bakwai babu wanda ake gaisawa ko kuma ake eh, bautatawa da wa'annan gabbai guda bakwai da su sai Allah subhanahu wataala kuma shi yasa kullum nake cewa duk su bakin saboda wannan guwayin guda biyu na Allah ne wa annal masajida lillahi ballantana kuma a ce ka hada da ka guda biyu da kan yatsun ka guda biyu da tafin hannayenka guda biyu duka a kasa kana gaisuwa ne mafacin kake gaisa abin da ya saura maka a bakwai din nan saura guda ɗaya ne kawai haka ne ko saura goshi kawai saboda haka yana da kyau a kiyaye kwarai da gaske inda ake girmama Allah da shi ba a girmama mutum da shi so da yawa al'ada ta kan zo ta da irin wannan abubuwa a addini a ce al'adar mutane ne a durkusa a yi kaza a yi kaza da sauransu duk al'adar da zai karo da addini gaskiya wa tsirin ta yawa duk al'adar da zai karo da addini ana wasu ne da ita amma idan al'ada al'ada ce mai kyau ko da addini bai ce a yi ba amma addini bai hana ba to nan al'adar addinin musulunci muhakkama ce ana amfani da ita wani sahabi ya kama da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yana nan cikin sunan Tirmidhi hadisin Anas bin Malik yace ya rasulullah inna ahadana yalqa afahu ayan halilahu bayan mazan ya gamu da kan uwansa a hanya ya durkusa masa yace a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afa yu'aniquhu wa yuqabbiluhu zai iya rungumar sa ya sumbace shi kamar da laraba suke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'a inda aka samu wannan ya halarta kawai idan aka dawo da tafiya idan mutum ya dawo da tafiya an kwallo ba a kuma za ku ya rungume juna alama ce ta kauna da soyayya amma kullum ku fita kullum an tafi daga gida a zuci an yi kuna kafin ku je kasuwa to wannan kuma ya fita shari'a ba yadda ba karshe ya ce a baya a kudu biyadihi wa nusafihuhu zai iya rike hannunsa ya sha hannu da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'a, na'am yana nan Imam Tirmidhi ya ce hadithun hasan sahih saboda haka irin wannan al'adu ya kamata a kiyaye wannan kuma bai nuna cewa irin so da muke haramun ne ba ta kam cikin malamai babu wanda ke haramun amma an ce makaroni al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala a cikin sa kitabul azkar ya ce yawancin malamai sun ce makaroni ne mutum ya durkusa wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam ka tuna lokacin da muka ce da mala'iku ku sujjada ga annabi adam alaihi salam fasajadu dukkansu suka yi sujjada ba wanda ya saura dukkan mala'iku kamar yadda zo cikin wata aya fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'u dukkan mala'iku suka yi sujjada baki daya illa iblisa Fati shi iblis kakan shaitan kenan idan aka ce maka iblis shine kakan shine wanda ya girman kai ƴaƴansa sun kasu kashi biyu musulmin cikin su ana kiransu aljannu kafirai cikin su ana kira su shekaru amma dukkan su ba kira tushe su ɗaya daga wuta aka hajji su kuma ka iya samun aljanun ma musulmi da amma mutunta ne ya eh, suna nan da yawa amma kuma akwai aljanun musulmi na kirki kai akwai mutanen Allah salihai Kuma ce aljanun Allah salihai suna wa anna minna almuslimuna wa minna alqasitun wa anna minna as-salihuna wa minna duna dhalik to saboda haka akwai mutanen kirki eh, kuma akwai aljannun kirki fasajadu illa iblis aba dukkan suka yi sujjada face iblis wata ayar cikin suratul kahf ta nuna cewa shi iblis ba daga cikin mala'iku yake ba shi iblis ba daga cikin mala'iku shi daga cikin aljannu yake illa iblis da face iblis kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbi ya kasance ga cikin aljanu sai ya bauɗe ya fita daga ɗa'ar mahalicinsa Allah subhanahu a nan. ya bayyana cewa Iblis ya yi ƙememe ya ƙi ita aba kamar yadda yake cikin suratu hajjar illa iblisa aba an yakuna ma'a sajidin to me yasa ƙi da girman kai ne yasa shi wannan kuma an yi bayanin sa cikin suratul baqara illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin face iblis ya ki sujada ya yi girman kai kuma ya kasance daga cikin mutane kafirai ko aljanu kafirai wannan shi ke nuna hadarin girman kai gaba iblis shi na farko halitta na farko wanda ya ce ana kalimar ana ɗan ni ni ni wannan ba a sa wannan sawa'un rabo za a yi zo ka ce ni ana wannan kalima ce ta shaitan kalima ce da take nuna san kai kalima ce da take nuna girman kai saboda haka musulmi bai kamata ya saba da wannan kalmar ana ana ba to me ya sanya shi girman kai yayi kiyasi ne yace ana khairun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin yace ni na fi shi iblis yana ganin cewa shi ya fi annabi adam alaihi salam saboda shi an halicce shi daga wuta shi kuma annabi adam alaihi salam an halicce shi daga ina daga tabo khalaqtahu min narin khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin shi iblis ya dace an halicce shi daga wuta ne amma ainihin inda aka halicce shi min marijin min narin harshen wuta kasa inda ya fi barna ke nan harshen wuta shi ne yake zaka gan shi yana tashi da kanshi haka don ya samu abin da zai ci to an halicci iblis daga gurin saboda haka dan ya zama mabarnaci wannan ba abin mamaki ba kiyasin da ya yi cewar shi ya fi wuta ta fi tabo wannan kiyasin abin da ba ta ce a wajen malaman addini ko wajen malaman tafsiri ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah ta'ala yana da littafin bada'u tafsir a cikin wannan littafin yayi wajen shafi ashirin yana bata kiyasin iblis da yace shi ya fi annabi adam dan an halice daga wuta an halice annabi adam alaihi salam da tabo yace ta ina wuta ta fi wuta tana kona mutane wuta tana kona gidaje tana kona dukiyoyi wuta barna take yi amfaninta kawai makamashi da kuma ka sha ɗin kan ba ka barnar wuta ta fi ainihin amfanin wuta amma idan take ƙasa akai mutane suke rayuwa mutanen ma daga cikin ƙasar aka yi idan suka rasu a cikin ƙasar suke komawa ƙasa ita ce take babu abinci muke ci an gane ko akan doron ƙasar da muke gine gidan mu duk wata bukatu bukatun mu na rayuwa kasuwanci ne neman ilimi ne mai ne duka akan kasa ake yi sannan kusan wani abu mala inda babu kasa wallahi babu ruwan da ya sa ya wanke warin duniya yanzu mutum nawa da suka mutu suna cikin kasa tiriliyan nawa mutanen da suke cikin ƙasa sun fi wanda suke doron ƙasa yanzu ka ce idan mutum ya mutu ba binne shi za a yi ba a bar shi a waje kullum kuma mutane suna mutuwa kana ganin za mu iya zama a doron wannan ƙasa da saboda haka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce idan baka samu ruwa ba turbaya ta ishe ka kai ba tsafta ne ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura kenan ƙasa da muke gani tsafta ne wani lokacin ma ya fi ainihin ruwan tsafta da tsarki saboda mai saboda yanzu ka ce gawawaki da ake baki a dinga wanke su da ruwa a basu a doron kasa za a iya zama a doron kasa amma idan ka koya su cikin kasa shi ke da kasa da lafiya illa iblis aba fa qulna fa qulna ya adamu inna هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى التي فقلنا يا آدم سيبكتي يا كي آدم haka Allah madaukakin sarki yake kiran bayansa annabawa sunayen su yake kamawa banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qulna sai muka ce ya adam inna haza aduwwun laka wa sawi lalle shi wannan bawan Allah wannan iblis din makiyinka ne kuma makiyin ka a lokacin su biyu ne kadai a duniya kwance su biyu ne kadai mutane da saboda haka Allah subhanahu wataala ya nusar da shi tun wuri tun da aka ce ya maka sujjadan ban girma yaki kasancewa ka ne kuma zai zama rashin basira da sosai a san cewa mutum baki kare ka ja shi kusa da kai ko kuma ka yarda yana baka instruction kuma kana bi irin wannan nosarwa da Allah madaukin sarki ya musu ai mun ma ya mana Allah ya ce da mu inna shaytana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwa lallai shaytan makiyi ne a gare ku baya son ku shiga aljanna ku rike shi kuma maki to annabi adam alaihi salam Allah madaukin sarki yace da shi fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa take taken ku take taken safa yana sanya raba ku da gidan dadi aljanna lallai lallai fala yukhrijannakuma lallai lallai kar ku yadda ya cire ku daga aljanna ta tashka ku dawo gidan wahala ta tashka ba na ku shiga wahala kuma duk mutumin da ya gangaro daga aljanna daga sama zuwa wannan doron kasa da muke ciki yana cikin wahala Kowa ne shi saboda aljanna ba komai ba wahalar komai a can cin abinci shan abin sha sanya tufafi komai kyauta ne ba sai ta yi aiki ba ba sai kai noma ba ba sai kai faskare ba ba sai kai komai ba zaman jin daɗi ne kai to idan har ka yarda wannan bawan Allah Iblis ya zo Musa da kai ya zo maka wasu wasi zai iya ka da aljanna da aljanna ka gangaro ƙasa duniya Allah madaukakin sarki ya riga ya nusar da shi wannan to me ya faru إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى Allah ya Allah ya ce ka sani inna laka lallai kai dan nan kana da Allah ta ju'a fiha wa la ta'ara rashin yunwa a da kuma rashin tsaraici mana matakar kana cikin aljanna ba kai ba ba yunwa aljanna kuma akwai abinci ba ka buƙatar abincin amma akwai abinci nan duniya kuma akwai yunwa wani lokaci kuma babu abinci wala ta'ara a cikin aljanna ba za ka shiga cikin tsaraici ba ba tela mai ɗinkin kaya ba kamfani mai ainihin kera tufafi an gane ko amma kuma duk mutum da nufin aljanna baya cikin tsaraici malaman tafsiri suka ce wato Allah madaukin sarki ya tufatar da su da haske haske kuma Allah ne ci su biyu da cikin aljanna annabi Adam alayhi salam da matarsa Hawwa shi baya ganin tsaraicin ta ita ba ta ganin tsaraicin tsaraicin sa dan ne dan Allah subhanahu ta'ala ya dalle su da hasken sa saboda haka ba a shiga cikin tsaraicin malaman tafsiri suka ce anan akwai muqabala ta yaya Allah madaukin sarki ce inda laka Allah ta ju'a fina yunwa wato ta wato tozarci ne na ciki sannan kuma la ta'ara tsaraici tozarci ne na zaki kenan a cikin aljanna ba tozarci na ciki ba tozarci na zaki sai Allah ya ce ne وأنك لا تغلق فيها ولا تضحى كما أن لا تغلق فيها وذلك تشير واحد أخوي قول المسنة قدانا بعدين التيوة من كانت فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لمن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى دوا أن سنة قدانا تسمع الجنة ما فيك وحلا saboda haka ba za ka ji shiwa cikin aljanna ba wala tafha ba za ka ji zafin rana ba nan ma malamai suka ce nan ba akwai mukamala tsakanin la tafma'u da la tafha tafma'u anan zafi ciki ne duk mutum da bai samu ruwan sha ba yana fama da hararatul batn zafin ciki sannan kuma wala tafha ba za ka ji zafi ba ta waje to kenan akwai mukabala da zafin ciki da zafin waje duka babu su aljanna na fawaswasa ilayhi shaytanu qala ya adam ya adam hal adulluka ala shajarati alkhuldi bayan Allah ya gama masa wannan nasihar baki daya shedan fa gabanin wannan an kore shi ba daga aljanna daga lokacin da aka ce kai su da yake ba zai su da ba Allah ya kore shi daga rahamarsa amma kuma ya san yadda yayi ya tsila ya yi ciniki ya dawo cikin aljanna dan ya kore annabi Adam da matarsa hawa wannan shi yasa kamar kowa wallahi tallahi kowa ya daki ya zagi damke wajen ya kashe Wannan ba mu sani ba abin da muka sani shine makiyan mu da zahiri amma babu makiyin ka a wannan doron kasa na farko na bawa original makiyin ka wanda yake shi dan babu shi ba da in za ka yi sallah zai fata mun sallah manzala sallah alaihi wasallam ya ga mana ba ka da wani abin da ya fi sallah a doron kasa farko abin da za a maka hisabi gobe kiyama ita ce sallah amma kuma babu abin da shaidan yake so ya lalata maka kamar sallah mana sai ka shigo ka yi kabbara kawai daga nan kawai sai ka fara tuna da waɗanda kake bi su bashi mana haƙi shaidan eh alaji wani da gobe mun haɗu eh, farko abin da zan yi na zo kasuwa zan karbi kuɗi na sannan ma akwai alaji wani ya yi to shi kuma ya zai ka shi ma mana ba ta sani ba kada ta wannan tunanin ana ta ci gaba da sallah ba za ka amkara ba kawai sai ka ji liman yayi ka ci ah to dama ina cikin sallah malam akwai wanda zai shiga sallah tun daga farkon sallarsa har zuwa ƙarshe bai san abin da ake ai shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mutane afwan ibn al-qayyim al-jawziyya yake zaka tarar da mutane suna sallah a bayan iman daya suna fuskantar alƙibla ɗaya suna cikin masallaci guda su yi ruku lokaci guda su yi sujjada lokaci guda su yi sallama lokaci guda amma tsakanin ladan wannan da wannan kama bai na yi wa me yasa wannan ya iya tattaro hankalinsa baki ɗaya yana gurin Allah karatun da liman yake yana bi a hankali a hankali karatun yana ratsa shi yana wannan shi ne sallah fa malam sallah mai rumo ke amma wancan sallah kun sallah ne wannan wani wanda zai zo ya tsage san ma yana yin sallah ba sai zai ta dungure kawai in ayi sallah ya ce to shi ke da alhamdulillah bai da sallah to shedan ne yake maka wani kuma babu inda yake haji ta cikin masallaci a nan gurin cikin duk faridar ku karanta hadisi kafin ku shigo masallaci kafin a kira sallah duk shedanu sun riga sun zo sun shigo suna dakon ku lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah ana kiran sallah za su kama guduwa suna guduwa suna hutu suna tusa kuma zai je da nisa kwarai da gaske domin kiran sallah na kona shaitan ba ta kamba har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinka guduwa yana tusa yana guduwa yana tusa to idan kin aka gama kiran sallah wallahi ina su kuma ɗabi'ar su ce ba sa gajiya naci ne da su yasa Allah yake min sharril waswasi al-khannas wanda zai kullu maka ya koma ya dawo ya koma ya dawo malam idan shi dan zai zo wurin kasu dali ayi ne bai samu abin da yake so wallahi ba zai barka ba zai barka ana kuma karanta muku tarihin Imam Ahmad Muhammad Imam Ahmad sunnar jama'a na duniya ba ta ya zo mutuwa yana fama da rashin lafiya da tsanani ran nan sai ya ga ajalinsa ya kusa har ya suma sai ɗan shi abdullah sai ya zo kusa da shi yana cewa ya abaci kun la ilaha illallah ya kai mahaifi na ka ce la ilaha illallah sai imamu ahmad ya ce la la ba'di kun la ilaha illallah la ba'di to sai Allah bai kaddari ya mutu a wannan suman ba da ya dawo hayyacinsa ɗansa hankalinsa ya tashi sosai a ce babban malamin irin wannan ta zo mutuwa ana ce maka kulla ilaha illallah kana la ba'd la ba'd sai tambayi mahaifinsa ya baba lokacin da kike dab da barin duniya ka suma ina ta ce maka kulla ilaha illallah kana ce min la ba'd me yake faruwa ne sai ce ai bana ma jin maganar ka ai ba kai nake wa magana da ni da shaidan ne muke magana yace shaidan ne yazo lokacin yake ga mun cewa kai imam ahmad babu irin abin da ban yi ba a rayuwa ta samu kanka ta samu aucintar da kai ta samu raba ka da addininka amma ga shi yau ka sha za ka mutu da imaninka shi kuma imam ahmad yana cewa na ba'adu ai har yanzu ba ina cikin hannunka har yanzu ba ku kuma daga ka ba shi da ma'anar labadu ɗin to saboda haka ana gama kiran sallah wallahi zai in yi dawo kuma sai ya fara kokari yadda zai shiga tsakanin shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mu dinga hada sahu muna mannewa da juna saboda kar mu bar kafar da ɗan zai shiga la tatruku furujatin shi ba haka ake cewa idan aka tayar da ikama idan dan mabuwa yake domin ikama kiran sallah ne bai da kulli azanaini sala hadisi da cikin sahih bukhari sai ya gudu idan ka gama tayar da ya kama kuma sai ya saki dawa kana cikin sallah ya damu wannan ya da suna da yawa malam dukkan mu haka suke raba wa kansu aiki akan mu muna da muna ganin muna sallar musu to manzala sallallahu alaihi wasallam ce. idan ka ji irin wannan waswasin kada cikin sallah to ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wani shekar ne da ake kiransa khizab in ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka tofa gefen hagunka to zai gudu in bai gudu ba zai gudu shaitan bai bar kowa ba babu wani annabin da Allah ya aiko wanda shaitan bai kai mai haji ba babu shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith ya inganta cikin sahih Bukhari shi ma wata rana yana sallah kawai sai ga shaitan da garwashin wuta zai kwarara wa manzala sallasa zai zuba masa manzala sallasa ma cikin sallah kawai sai ya shaƙi shi ya ce ya shaƙi wuyarsa hatta wajen bar da lissafi ya fi yadda sai da na ji sanyin harshensa a tafin hannuna shi ma sai da ya ji jiki kwarar da ciki nan da manzara sallallahu alaihi wasallam yake cewa an ba da wani tsoron kar yi karo da addu'ar dan uwa na annabi Sulaiman alaihi salam da ce rabbi firli wa haqqi mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ba to da na daure shi a jikin sariyatul masjid an waye gari yara kana da suna wasu shi saboda haka shedan abu mutum ya yaki shi ne kuma yadda ake yakan sa kullum malam kana farke hankalinka na gurin إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ainihin masu tsoron Allah a duk lokacin da shaidan yake kokarin taba su take sai su farka eh na san wannan shaidan ne kuma malam kokofi da suke shiga ku da malam Allah ya rabu suna da kofar da suke shiga wa mai ibada suna da kofar da suke shiga wa malami ni sai nake ganin ma duk almajiran Najeriya na jin duk shekaru sun shige mu ba gida. Allah fa saboda abinda Allah yake nema daga gurin mu ba shi ake yi ba abinda Allah yake nema daga gurin mu ya hada ilimi mu sanar da mutane addini a kira wanda ba sa cikin addini su zo addini to amma su malaman Najeriya ko ci almajiran Najeriya abinda suka sa a gaba kawai shi da zaki neman inda wani zai kuskure kawai shi kada ka zo ka mana mana shedan bai shige su ba ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala da littafi sunan sa madakhil shema ibn al-qayyim ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala da talbis iblis talbis iblis a cikin wannan littafi mana yadda yake shigowa masu ibada yana yadda yake shigowa masu ilimi yana yadda yake shigowa masu kuɗi, yana yadda yake shigowa 'yan siyasa to saboda kai kana ganin kana aikin Allah ne wallahi sai ya gama rubuta maka aiki da wani kana kan kawo kai malami ne gobe kiyama ka zo ba abin da kake duk kai riya kai dan a ce ka sani shike da ayyukan sun wuce to Allah ya kare mu ah, fa waswasa ilayhi shaytan sai shaytan yayi waswasi zuwa gare shi alwaswas wal kalam khafi magana ta sirri ganawa da mutum ka yi masa kuskus shi ne waswas alkalamul khafi asali kuma yakan faru da cikin zuciya wani lokacin ma shaidan da kansa sunansa waswas shi sa Allah ke min sharri alwaswasi alkhannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas sai shaidan ya masa waswasi a nan gurin sai ya ce fa waswasa ilaihi shaytan sun biyo cikin aljanna da annabi adam da hawa alaihi salam wa aka yi wa waswasi adam annabi adam alaihi salam <clears throat> ya daga cikin adalci irin na alkur'ani mai girma ba a dora wa ita matar laifin ba an dora wa namiji duk da cewa su biyu ne duka kamar da za mu zo mai bayani amma a cikin bible abin da zaka samu shine wai iblis ya ya rikita ya zama maciji sai ya shiga cikin aljanna sai ya fara taɓa matar ya fara jawo hankalinta ita ce ta fara ci kafin annabi allah alaihi salatu ci wanda wannan bai nuna haƙƙi da mata yana nuna wato ainihin cutar da mata alƙur'ani mai girma yake fa waswasa ilayhi wanda aka yi mai waswasa shine annabi Adam alaihi amma a cikin suratul a'raf Allah wakil sarki sai ya ce fa waswasa lahu ash su duka liyubdiya ba ma wuri anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamahuma inni lahuma la min al-nasihin hadith ya dauko har da ranwa kuma ranwa da Allah ya ja su ya ja su ya ja su sai ga cewa ba sa sauraron maganar sa sai ranta da Allah yace wallahi na rantsa da Allah inni dan dai ne nan kuma gare ku ku biyu na nasihi nasiha ke nan matakar kun ci daga ƴaƴan wannan itatuwa to abu biyu ne abu na farko za ku zanto wato sa abin da kici, a shi annabi adam zai zanto basaraki ita kuma za ta zanto sarauniya illa an takuna malakai akwai riwaya medikai aw na min al sannan kuma za ku ba cikin aljanna ba ku ba to waye ga maka can da ma aljanna ko ba yanzu inda fa an an haife mu duka a can sama cikin aljanna nan mana ba mu ba mu zuwa sai dai kawai kai ta bore a kan shi amma wannan shi ya tuce Allah ya waswasa إليه shaytan sai shaitan ya masa waswasi kana sai yace ya adamu ya kai annabi adam hal adulluka ala shajaratil khuld wa mulkin la yabla shin kana son na nuna maka wata wata bishiya wata itaciya ka ci daga 'ya'yanta? idan ka ci wai sunan itaciyar ma shajaratul khuld bishiyar dawama ma'ana kana ci ba kai ba kai ba sannan wa mulkin la yabla da mulkin da bai ƙarewa na fa akala fa akala minha fabadat lahumā sawātuhumā wa qafiqā wa qafiqā yasifāni 'alayhimā min 'araqil jannah وعصى آدم ربه فغوى الله يتفى أكلا منها sun musu suka ci daga ‘ya'yan itatuwa daga ‘ya'yan bishiyar fabadat lauhuma sau'atu kuma take sai ɗarince su ya bayyana gare su annabi adamu alaihi salam ya fara ganin ɗarincinta ita kuma hawa ta fara ganin ɗarincinsa wannan fadan sunan da fa'us sababiyya fa akala minha bi sababil waswasa min ash-shaytan fa badat lahumu sawatuhuma bi sababi al-akl min ash-shajara an gane ko duk inda ka samu fa'il wannan tana nuna ta'liliyya sababiyya Kamar ka ce saha fa sajada yayi yayi mantuwa da yayi rafkanuwa sai ya sujada kuka ce saraka wa qut'at yaduhu ya yi sata ne sai aka yanka hannunsa yake fa aka lamin ha sai suka ci daga wannan ƴaƴan bishiya daga ƴaƴan wannan bishiya domin wasu wasar da shedan ya musu kenan shi shedan shi ya fitar da su daga aljanna shi yasa abakar Allah ce fa azallahuma shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi sai shedan alaihi la'anullah sai ya zarmiyar da su suka zabe sai suka fada cikin wannan kuskure ya cire su daga cikin aljanna a kira'ar hamza fa azana kuma shefa shedan sai ya kawar da su daga aljanna fa akala minha fa badat lahumma tuhuma, sai suka ci daga 'ya'yan bishiyar fa badat tuhuma, sawatuhuma take tsareci su ya bayyana gare su wa fafiƙa fafiqa ay shar'a لأن طافقة من أفعال الشروع sai suka sanya ya sifani alaihim min warafil janna suna kawo na su daga wato ganyayyakin itatuwan aljanna akwai ganyayyaki a gurin tunda sun rasa tufafi sun koma cikin tsaraici sai suka fara tsinkin wannan ganye suna rika al'awar su da su Allah ya ce wa asa adam rabbahu fa annabi adam alaihi salam sai ya saba wa ubangijinsa sai ya saba wa mahaliccinsa sai ya bace a nan malamai sai suka kafa hujja da wannan ayar akan wajibcin rufe tsaraici ko da ba a samu wani haɗi ko wata aya daban ta ce maka ka rufe tsaraicin ka ba annabi adam alaihi salam a ɗabi'ance wannan a ɗabi'ance tsaraicin suna bayyana tage suka fara rufewa da ne suka fara rufewa da ne malaman suka ce rufe tsaraici kuma zai ta'akkada zai yi ƙarfifi zai ƙarfafa a duk lokacin da mutum zai zo masallaci ko zai tafi sallah saboda fadar Allah subhanahu wataala ya bani adam a kullu sibatakum da kulli masjid ya ku ya yan annabi adam alaihi salam ku riki adam ku riƙe adonku a duk lokacin sallah wani ka sa tufafi mai kyau da zai rike tsaraicin ka kuma ya zama mai kyau ba irin yadda mai yi ba in za ka fita kasuwa za ka fita ofis za ka fita ko ina ne ka sa tufafi mai kyau agogo mai kyau kula mai kyau takalmi mai kyau amma idan aka ce za ka ga masallaci da sai ka ɗauko gotacciyar talatin lafiya haka muke yi wata sada nan alaci kullum in za a je masallaci sa ɗauko daga kowa ya gane yana da ita to Allah zaba mai ci addini Allah ah, wa asa adam rabbahu fagawa annabi adam alaihi salam annan ya saba wa mahaifinsa sai ya fada ma'ana ya fice daga barin nan to malamai sun yi bayani da yawa a wannan shi ne annabawan Allah subhanahu wa ta'ala suna sabo ne idan suna sabo wani iri suke akwai maganganu masu yawa da zahiri da yawa su maganganu a kai amma amma hasilu kalamin ce na farko annabin Allah baya shirka ba zai taɓa yi shirka ba ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين shirka ne ba za su taɓa yi ba Allah ya musu isma a kan na biyu ka ba'irai annabawan Allah ba sa taɓa aikata kaba'irai kamar misali a ce annabi ya yi fata ko annabi ya yi zina ko annabi ya ce riba ko annabi duk wannan ba'irai ba kina annabawan Allah ba sa yi domin me domin su masu mai Allah ya kare su saga'irai nan kuma an yi jayayya da yawa wani sun ce sukan aikata saga'irai har ma Allah madaukakin sarki yakan zarge su amma shi annabi Adam alaihi salam ma'anar, kafin a bashi annabci wannan ya faru kuma da annabi kafin a bashi annabci wannan na iya faruwa sannan kuma ayi take ne ba Allah subhanahu wa ta'ala wanda za mu zo mu karanta ayoyin gaba abin da dai malamai suka suka ittifaki annabi yana iya yi annabi yana iya yi kuskure irin da ya ba laifi saga'ir ba ba kaba'ir ba ƙananan laifuka irin da ‘yan adam annabi na iya mantuwa da shi ɗan adam annabi na iya yin kuskure misali lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Madina ya zo ya tarar da su suna talqihi tsakanin dabinan su ko da shekara kasan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun komai an halice shi yes ne, jinsin namiji da jinsin mace hatta wannan iska da muke shaka jinsin namiji da mace komai da kafai ruwa da ake sha jinsin namiji da mace da ya zo garin madina sai ya tarar cewa suna aure tsakanin da finai da bino jinsin namiji sai a yanki wani bangaren sa a tsaga jikin jinsin mace a cusa a ciki a ɗaure. shi ai talqini kenan wannan shi zai sa ya samu yaya an gane ko to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko Madina ba shi da ilimi wannan tunda abin da ya shafi rayuwar duniya ne ma yanzu kamar ka zo ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi operation wannan waya ya taba ganin ya taba ganin ta to abu ne irin na rayuwar duniya wanda shi bai mana da ku da irin su ba shi ke na wannan shekarar yawancin mutanen Madina sai suka bar kulla aure tsakanin da dinai sai aka aka yi hasara da yawa ba samu ƴaƴan da dinai ba to me ya faru sai mutane suka koma gurin suka ce ya rasulullahi da yake muka samu ya ce mana ku bai shi mun bari kuma ai hasara sai manzara sallallahu alaihi wasallam ya ce antum adra bi umuri dunya ai ku kuka fi sanin al'amura na duniyar ku madan musa don manzo Allah ya kuskure a nan ne da mun shi a matsayin shi ne mutum dan adam ne wannan ba da an ji wani yaƙi. mazala sallallahu alaihi wasallam ya shiga sahabbansa sai ya tsayar da su wani guri sai wani sahabi ya zo ya sake shi ya rasulullahi wannan gurin da kace ku tsaya wahayi da daga Allah ko kokarin ka ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kokari na sai ki sanar bai ima sai mu canza guri mu koma can da bala ci tsaya kuma manzala Allah su rabu ne yamma So, irin waɗannan ƙananan kurakurai ana iya samun annabin Allah da su kuma bai rage komai daga cikin darajarsa. bai rage komai daga cikin darajarsa. annabin Allah annabi ne ba wanda ya kai shi an gane ko Kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه آخر عتاشي ku ga mai baki ba ko da yake ba baki ba ne bismillah Thank you.